sashen hausa na voa ne ke muku magana daga ofishin sashen hausa na abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a wannan shiri da ni Umar Faruk Musa zan gabatar a daidai lokacin da muke ci gaba da fuskantar kalubale na coronavirus da ya sa rufe wasu sassa na hedikwatar mu da ke Washington DC. Wannan shiri na musamman zai kunshi rahoto akan salamar gwamnan Bauchi Bala Muhammad bayan fama da coronavirus. sai kuma rahoto akan karancin ruwan sha mai tsafta a damagaran sai kiran agaji na wayarwa al'umma kai ga makafi kan hanyoyin kare kansu daga kamuwa da annobar nan ta corona kazalika muna nan ɗauke da shirin nan na tubalin tsaro inda za mu kammala da kawo maku sashen bayanin mahalarta taron mai amurka a abuja kan lamuran tsaro da ya samu halartar kakakin rundunar sojin kasar sagir musa To amma kafin duk waɗannan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar mu ta kwana. Jama'a Assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa majalisar na fuskantar babbar barazanar da ba taɓa gani ba cikin shekara saba'in da biyar da aka kafa ta sanadiyar barazanar da cutar coronavirus ke yi ga zaman lafiyar duniya, tsaro da kuma fannin kiwon lafiya. yayin wani zaman sirri da kwamitin sulhu na majalisar ya yi a jiya antonio guterres ya ce cutar covid-19 na kara haifar da tashe-tashen hankula da ke barazana ga matakan da ake so a ɗauka na yaƙi da cutar kamar yadda wata takardar taron ta nuna a jiya alhamis ne aka cika kwana ɗari da hukumomin china suka sanar da majalisar ɓullar wannan cuta wacce ta haddasa rashin lafiya ga akalla mutum miliyan ɗaya da rabi ta kuma kashe kusan mutum dubu da biyar. fitaccen likitan nan na amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa anthony fauci ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi a bangaren arewacin duniya wato cikin makonni masu zuwa a wata hira da aka yi da shi a shirin good morning america na gidan talabijin din abc fauci ya ce kamar yadda ake gani da sauran cututtuka kamar na zazzafan mura da kwayoyin cutar ke raguwa wajen yaduwa idan aka shiga yanayi na zafi kada ya tsammanin yanayin na zafi zai kawo sauki yana mai cewa dole ne mu kwanda tunanin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa amma kuma idan aka samu saukin hakan falilahi alhamdu hukumar kula da ayyukan kwadago amurka ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa amurkawa miliyan shida da dubu dari shida ne suka mika bukatar neman tallafi bayan da kamfanoni da ma'aikatu suka dakatar da ayyukansu lamarin da ya sa jimillar ma'aikatan da suka rasa aiki ya kai kusan miliyan sha bakwai wato kashi ɗaya cikin goma na adadin ma'aikatan amurka an ɗauke firam ministan birtaniya boris johnson daga ɗakin 'yan gobe da nisa bayan da ya ɗan murmure daga alamomin cutar coronavirus da yake fama da su matakin na zuwa ne bayan da johnson ya kwashe kwana uku a ɗakin na marasa lafiya da jikinsu ya tsananta inda kakakin gidan gwamnati da ke titin downing ya bayyana cewa yana samun sauƙi. sanarwar na zuwa ne yayin da majalisar dokoki da kafafen yada labaran ƙasar ta Birtaniya suke kokarin fahimtar zaɓin da johnson ya yi na tsohon minista dominic raab yan majalisar da kafafen yada labaran na so ne a fayyace musu yadda za a tafiyar da ragaman mulkin kasar yayin da firayim minista johnson ke kwanciya asibiti domin jinyar cutar ta coronavirus rashin cikakken bayanin kan tafiyar da al'amuran gwamnati na zuwa ne yayin kuma da aka faɗa wa al'ummar birtaniya cewa za su kasance a kulle a gida na karin wasu makonni hukumar zaɓe a ƙasar malawi da ake kira mec a takaice ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rajistar masu kada kuri'a ba a shirye-shiryen da take yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan yuli hukumar ta mec ta sanar da haka ne duk da umarnin da gwamnati ta bayan na dakatar da ayyukan gudun kada a yada cutar coronavirus ita dai ƙasar ta malawi tana da adadin mutum takwas da suka kamu da cutar yayin da mutum guda ya mutu jami'an lafiya dai sun nuna damuwa kan cewa taron jama'ar da za su yi rijista ko kada kuri'a zai iya haddasa yaduwar cutar ta covid-19 sai dai hukumar zaben ƙasar ta malawi ta ce ita kadai take da hurumin ɗage ayyukan zaben a ranar laraba kakakin hukumar sangwani muwafilawa ya ce sun ɗauki matakan da za su kare yaduwar cutar inda ce waɗanda suke zuwa yin rijista suna bin umarnin nan na da tazara sannan ya ce dukkan ma'aikatan hukumar sukan saka kayayyakin kariya kamar na kyallaye rufe baki da hanci da kuma yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta mayakan 'yan awaran kamaru sun kaddamar da sabbin hare-hare tun bayan da gwamnati ta bayyana wani shirin yin gyare-gyare bayan da ta yi ikirarin zaman lafiya ya samu a yankin arewa da kudu maso yammacin kasar da ke amfani da harshen ingilishi dakarun kasar sun ce an kai hare-haren ne a akalla ƙauyuka bakwai inda suka yi ikirarin kashe mayakan 'yan awari goma sha uku yayin da mayakan su ma suke ikirarin cewa su suka fi kashe dakarun kasar ministan ayyuka emmanuel angano injimusi ya ce injiniyoyin da ke ayyuka a yankin sun tattara ina su ina su sun fice bayan da hararen suka kazanta a yankin inda shugaban kasar paul biya ya ba da umarnin a gyara kayayyakin mara rayuwa da suka lalace cikin shekaru uku da yankin mai amfani da ingilishi yayi yana fama da tashin tashina a dai makon da ya gabata ne shugaba biyan ya kaddamar da wani kwamiti na gyare-gyare da bunƙasa yankin na renon ingila waɗanda suka hada da yin hanyoyi gina makarantu asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen jama'a da aka lalata sanadiyar yakin shi dai wannan yaki na kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum dubu uku tare da raba wasu dubu ɗari biyar da muhallansu a cewar majalisar ɗinkin duniya akwai akalla 'yan gudun hijira dubu hamsin da yanzu haka suke neman mafaka a najeriya da ke makwabtaka da ƙasar ta kamaru. madalla ba tare da ɓata lokaci ba bari mu fara da wannan rahoto akan karancin ruwan sha a magara da ke jamhuriyar Nijar da kuma hakan ke barazana ga samun wanke hannu akai-akai domin hana yaduwar cutar nan ta coronavirus. Wakilarmu Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani. wannan lokaci na shigowar zafi ruwa na da muhimmancin gaske a wajen al'umma dabbobi da sauransu sai dai a kwanakin nan ana fuskantar matsalar ruwa a nan da magaran kamar yadda jama'ar nan suka yi bayani suna na sakina gidan mu ko tuwo mu ba kuma tun da daren wannan da ke gani yana leka gidan makwata ba mu da famfo a nan maka kwana a zamna hagarin Allah waye amma ruwan bai zo ba za ka yara sun tashi daga barci babu ruwan da za su wanke idan ni kaina sallar haka ne ta taimama ne ta taimaka mana ga neman abinci ga babu ruwa kuma ga shi kowane lokaci sabili a rohe an wanke hannu kuma babu ruwa na na bashir alhaji lawan ta ni bin kwantawa ma sai na zo in kunna famfo kamar babu komi bududduka na ne wajen budo goma sha wani abu na tara ana in na sa ɗaya in sa ɗaya ga kawai zan ce daga budan nema wallahi madan je kwana ne ba ruwa yanzu dai sallah mutane taimama kamar ba fiyawa ta mutane da yawanci talaka ne fiyawa ta ma wahala ke musu in akwai ma kankaje masu hannu da shuni sun sai suna na manzo muhammad yanzu ya kai kamar kilomita ko shidda ne ke zuwa neman ruwa a inda ka gani a basu kuma moto ne kuna gani sai mun zama yan garuwa kawai kullum muna daukar ruwa a moto yanzu mun kamar ungon ruwa ya kai kamar kwana hudu bai ma zauwa gas ma ba mu samu a cikin famfunan mu har da kuke gani muna daukan wannan laftin dama dama na ji ana cewa a jiwawuya ana yin kamar irin wannan tsarin na rarraba ruwan wuri wuri to muna tsaran kamar ko mu ungwata mu yau ruwan ko ya zo in mu samu dan huta Ilyasu Mayau darakta na kamfanin gidan ruwa na jihar da magaran da bai so a naɗi muryarsa ba ya ce hakan na da nasaba ne da shigowar zafi lokacin da ake da buƙatar ruwa da kuma amfani da shi sosai suna da isasshen ruwa da zai wadaci al'ummar jihar da magaran sun kuma sanya wannan tsari na delastage wato rarraba ruwa baki-baki a cikin unguwanni shi ma daga nashi waje adam mustapha obama na kungiyar kungiyar farar hula a nan da magaran ya ce wannan tsari zai taimaka ma al'umma ainun. To lalle mun ji mutanen birni jiya an samu musu sun samu sun samu ruwa da daddare abu ne mai kyau a ce hukumomi in talaka ya yi tsokaci a ce a gaggauce an kama shi magani a bisa kan kukan da amma duk da wannan akwai sabin angoyi duka kenan ya kamata anan hukumomi musamman meri da bil na zandar aikin su ne wannan shine kenan ku samu manya-manyan cib da sitan ya kamata a je a rika ba mutanen nan ruwa saboda mutane suna nan suna ta gayyara shi azumi ne zama fuskanta mun ji labarin ana nan ana ayyuka to wannan ayyukan ba lalle ne ba a ce a gagoce a ida su har ya zama to a biya bukatun mutane tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar niger abuci kuma wakilin mu abdulhaq ahmad ya aiko mana da rahoto akan salamar gwamnan bauchi bala muhammad bayan fama da cutar corona da ya yi kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi dr aliyu mohammed mai goro ya ce gwamna bala muhammed ya cika dukkan ka'idojin da ake so domin sallamarsa shugabannin da suke kula da su shi mara eh, excellency kenan ko kuma marasa lafiya na covid-19 a wannan jiha tamu sun tabbatar ya cika ka'ida dama ba shi da wani alama kuma duk gwaje-gwajensa sun nuna normal da shi na covid-19 aka tabbatar gwaji guda biyu sun tafo babu wani matsala an cika duk wani ka'ida da ya dace a sallame shi ce sa yanzu muka zo muka sallame shi yanzu ga shan samu rabuwar mutum guda kenan cewar ya alkalamin yake mm. yau ranar tara ga watan hudu alif dubu biyu da ashirin mu a nan jihar bauchi muna da guda uku yanzu a kwance a asibiti mun sallami daya sannan kuma babu wanda ya mutu kuma babu wani wanda yake a galabaice dama yadda muku muku bayani muna da kes guda hudu ne a kwance so mun sallami daya yau so guda uku suna na a kwance su ma muna ba su magani kuma babu wani abin tada hankali su ma lokaci ya za mu dauki samfin nasu su mu je a kai na farko a kai na biyu in sun cika ka'ida a sallame su a nasu jawabin gwamnan bala muhammad ya gode wa allah da ya warkar da shi daga cutar corona kuma mun gode wa dimbin al'umma da suka mana addu'a allah ya saka da alheri wannan cuta dai ya daɗa sani na yi kankan da kai na lura cewa shugabanci dai abu ne alheri ne amma nauyi ne akan kowane ɗan adam ba zan iya biyan al'umman jihar bauchi ko najeriya iya soyayya da suke nuna mun ba allah ya bar mu cikin zumunci da kawai. sunansa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi dr ladan salihu ya ce yanzu za a gudanar da ayyuka masu inganci wa al'ummar jihar bauchi yanzu gwamna ya samu karin nutsuwa ya samu garan bawul da yardan allah daga wajen allah na lafiya ya samu ƙarin karfin jiki saboda haka ya fito da ƙarfin jikinsa da nutsuwa da kuma yardan allah zai yi wa jama'a aiki tukuru zai yi wa jama'a aiki da za su yi furuci na godiya wa Allah. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Daga batun warkewa daga coronavirus sai kuma korafi akan wasu masu lalurar rashin gani suka yi a kan yadda wasu 'yan kungiyarsu ke iya fadawa hatsarin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. sarkin makafin katsina alhaji garba na huta ya shaida nasiru adamu el cewa cewa makafi kan iya dafawa ko taba wajajen da ka iya dauke da wannan cuta ta coronavirus ba tare da sun san abin da suka yi ba wannan yasa suke bukatar gwamnati ta kawo musu doki domin a tallafa musu ta wayar da kai da kuma ɗaukar matakan da ba za su iya kamuwa da wannan cutar ba. Muna umarta dukkan sarakunan makafin Najeriya a ci gaba da addu'a ita kaɗai ke maganin wannan al'amari. Alhaji Garba wannan lamari na addu'a sun za iya cewa kowa yana yi. Yawwa to ita muke so mu ƙara ba da mutane umarni mai addu'a gwamnatoci da inda ake wayar da mutanen mutum mu ba a kiran mutanen a jawo su a rika tara su kamar da ake kira mata a tara su ko a yi kaza to su ma muna kira ka mutane ko ina su kula da mutanen mu saboda mu muka yi kowa ma hadarin kama wannan abin saboda abin taba taba ne ko ina kana taba amma mu ke da bukata wayar da kai mai kina ga mutanen mu a addu'a kuma mai kina ga gwamnatoci a kula da mu Alhaji gaba kamar akwai wata kungiya ta daban kasan kungiyoyi ma akwai wasu daban-daban haka sun yi taro a Bauchi amma ba ya tara makafi ba ne ko kuma waɗanda ba sa gani. Akwai sauran mutane da dama da suka yi wannan taro a Bauchi suka yi wayar da kai a tsakanin. Eh, a matsayin su na sarakunan makafi waɗannan matakai suke ɗauka wajen wayar da 'ya'yan ƙungiyar nan. yau to abin da muke son salakuna su ɗauka gidan mu gama sauran salakuna na Najeriya. Kada a zo a zauna a wayar da kai kuma a yi addu'a. Kana da tabbacin cewa su makafin nan sun amince cewa ma akwai cutar. To ai abin da yawa ru kasashen Amerika kaga ya shahi Saudiya ya shahi Iran ya shahi Italiya gashi ya zo gane ya zo Africa ya zo nigeria muna nan a Lagos duk ana ji wani abubuwan gashi mu ni kai da nake na kasu daga wani haka kuma ya mutu ran nan daura kuma a Allah bai wa'adi wannan abu ai akwai shi saboda haka kaga abin da duk Allah ka kuma ai ba yau bane aka ce Allah ya wani saukar da bala'i kuma aka ci gaba da addu'a kuma Allah ya dauke bala'i Alhaji Garba mun gode kwarai eh, na gode Garba na huta kenan sarkin makafin Katsina a tattauna da ya da nasiru el hikaya muna dai kawo muku wannan shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishin murya amurka na abuja kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan cikin kalaye Gani na ban kwana Adamu zai shekara ta Allah ya kawo mu shekara ta To madalla kada dai a shafa'a muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Abuja. Yanzu kuma ga shirin tubalin tsaro da Hassan mai da kaina ke gabatarwa. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba matakin gwamnatin Najeriya na rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya ne. inda a jiya aka yi wa fursunoni 2,670 afuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya min karin bayani dangane da makasudin ɗaukar wannan mataki. Makasudin wannan afuwa kamar kowane ɗan ƙasa eh, yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba an kawo masa ɗauki su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu ɗauki ana magana social distancing idan um, mutum ɗari ke ɗaki ka samu nasarar cire mutum 20 ka kawo musu kafa ta social distancing wadda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wadda ta dangance su. Ana cewa akwai belin da za a biya. wa zai biya wannan tara? Gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai na biyan tara ofishin ministan shari'a misali kamar abin da ya haddasu yau duka tare da aka biya na ofishin ministan shari'a shi ya biya ma marasa karfi wanda suka kasa biyan tara ma'aikatar interior tana da hakke ita ma ta ɗauki irin wannan mataki individual haɗi da kai da kake ganin da cewa lambar ta yi ita yi kaɗan kana da hakke na iya akwai mutum dubu ka ba da taro da kwabo a matsayin gudunmuwa domin ka biya musu tara. Controller General na hukumar gidajen yaron Najeriya Alhaji Jafaru Ahmed ya min karin haske akan yadda ake aiwatar da wannan tsari na afuwa. Ina tabbatar maka da cewa waɗannan mutane da saura kamar da shi ministan cikin gida harkokin harkokin cikin gida ya faɗa cewa za a saki mutum dubu biyu da ɗari shida bayan waɗanda already uh, shi shugaban ƙasa arba'in da ɗaya ya ba ahuwa da sauransu waɗanda za a saki yanzu a nan da muka je kuje mun fara da mutum hudu da ke cikin waɗannan arba'in da ɗaya ɗin da shugaban ƙasa ya bayar don suna a nan ne an sake su don saura ɗin mu za mu aika mu riga mun aika ma to inda jihohin da suka shafa cewa su ma su saki waɗannan mutane a yanzu ɗin da muke magana don mun kare wannan ceremony su ma su saki waɗannan mutanen sauran mutane da kuma suka shigo cikin 2,600 ɗin nan akwai 29 a nan kuje waɗanda shi cj na fct wanda hakkin shi ne da huruminsa ya sake su kuma ya sake su sauran dama an rubuta ma attorney general ya rubuta ma gwamnoni ya hada da listin ko kowane da aka yi recommended cikin 2,600 din nan za a kai ma kowane gamna saboda ka san akwai eh, eh, eh, separation of powers akwai federal akwai state gama kowane abai an ka powers under section 175 president aka bashi under section 212 aka ba gwamnoni powers to establishing prerogative mercy su ba kowa ahuwa through their state so da mu yi recommending a rubuta mu gwamna su ma gwamnonin za su zauna su ma su suke waɗannan mutane kaga ba rana ɗaya ko ne sai zai yi ba amma ina baka tabbacin cewa ko waɗanne gwamna zai yi wannan abin to amma ganin irin dubban dubatan fursunoni da suke shaƙe a gidan maza a Najeriya. A ce za a yi wa mutum dubu biyu da ɗari shida da saba'in abubuwa kawai Anya wannan adadi bai yi kaɗan ba? har ila yau ga ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami. A'a lamba ba ta yi kaɗan ba abin la'akari shine me ainihin matakai muhimmai ingantacci waɗanda aka zo da su na ganin da cewa an eh, kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar kawo sauƙi da ɗauki game da abin da ya danganci rage cunkoso a gidajen kurkuku. mataki na farko da ya kamata ka yi la'akari da shi ta huskar shari'a ta huskar doka gwamnati ta ɗauki mataki eh, ingantacce na ganin da cewa an samu dokoki waɗanda za su kawo ɗauki ta wannan huska. Kontrola janar na gidajen yarin ya yi kuma ƙarin haske akan irin nau'o'in ɗororin da suka ci gajiyar wannan afuwa. Tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikinsu shekara ta 68. Ba kuma laifin washi da makami ya yi ba, saura waɗanda ke da ɗan ɗauri na shekara uku amma sauransu wata shida su kare horonsu su kaga wasu su zaka iske ko sata ce ko wani rikici na cicin ko wani mai da sauransu shure ne ba wai wasu ne na masu fushi da makami mun ka ba ba ina so in tabbatar da jama'a cewa ba wani masu fashi da makami da muka ira kwamendi a saki waɗannan kuma kaɗan ne daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan afuwa a jiya. Bar ma sani. Kai mutum ina ne? Ni ba ka tuni ne. Dai kawo kana? Sata ne ya kawo ni. Wani gani ya tsira man moto na sata. Shi ne na siya. Na siya shi ne gudun sai da moto shi ne ya tashi kesin ya tashi mai motan ya ga motan ina cikin shekara na biyu ba karamin daɗi ina murna kuma wanda suka taimake mu Allah ya na fahimci wasu abubuwa wanda in na yi su ba kyau in na yi ga wanda zan yi in taimaki rayuwa na taimaki al'umma na sunana Ashiru Salifu dan zamfara ne sannan kuma sata ne ta kawo nan fatan mashin mashin na sata an ka ɗaure ni shekara ɗai da wata shidda to na ci wata bakwai wannan shine na farko shine na karshe. in dai sata ce mai sunan sata an kai karshe da izinin Allah ba za a kara To masu sauraro duka-duka da wani ne muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. To madalla kuna da sauran shirye-shirye na musamman ne na sashen Hausa na murar Amurka daga ofishinmu da ke Abuja. Yanzu za mu shiga zauren murar Amurka na Abuja. wanda ya zanta kan lamuran tsaro inda kakakin rundunar sojin najeriya kanar sagir musa ya yi jawabi da amsa tambayoyi a wannan karo za mu kawo muku bayani daga masanin tsaro comrade aliyu waziri da kuma bayanin abubakar usman shumo wanda a baya can ya samu kansa cikin gungun masu satar mutane kafin ya tuba gaskiya ba rundunar sojojin najeriya ko polis ko dss suke da alhakin tsaro a kasa ba dukkan muna muna da alhakin tsaro a ƙasa kusan 80% ma abin da ake aikatawa yana fitowa ne daga ainihin civilian din su ne suke koma su ɗauki makamai su ce za su yaƙi kuma waɗanda suke ƙoƙarin kare ƙasa so gaskiya babban ƙalubale ne ga kanmu ga kuma ƙasar daga lokacin da mutane suke ganin cewa su bari su ɗauki makami shine solution ko kuma shine hanya na kawo sauyi akan abin da suke so gaskiya matsala ne shi yasa aka fito da zaɓe ka fito ka yi tsaya takara a zaɓe ka haka yi nasara mai wakiltar shugaban rundunar sojojin najeriya ya yi magana a kan uh, haɗin kai daga ainihin su uh, mutane da suke farar hula to gaskiya ba ma ba wa jami'an tsaro musamman ma na sojoji haɗin kai domin su ne muka fi ganin su da kima da sanin ya kamata fiye da sauran jami'an tsaron sannan akwai abu na tambaya da nake so in mashi mai girma A shugaban rundunar sojojin najeriya kai tsaye tambaya ta ita ce ana wannan bawan allah da aka fi sani da suna shekau ga dukkan bayanai da mu da yadda yake fitar da bidiyonsa mafi yawancin bidiyonsa yakan yi sani a daki. kuma za ka ji bidiyon nasa yana eko ko kuma kamar wannan da ya fitar da ita kwanan nan har da kukan zakaru a ran wannan bidiyon a bangaren rundunar sojojin najeriya akwai wa'inda suke da alhakin sanin location na gudanar da al'amura duk da yana da wahalan gaske amma background kuma yadda gurin yake za a iya sanji da na san cewar da yawa akan boye a cikin ɗaki watakila in ana neman shekau a maiduguri zai iya zuwa wanda suke ba shi goyon baya da kariya za su iya kawo shi abuja zo yi ba tare da an sani ba amma background din da kuma yanayin eko din yana iya kawo a iya sanin wannan bawan allah a ina yake ina so mai girma ya bani an san wannan tambayar ta na gode na gode comrade mun so ka yi sharhin ka ne saboda kana cikin masu a banda kan babban tebur jawabi muke bukata na sharhi amma ya yi zai ba da amsa din in kana da wani abu za ka iya jawabi abubakar shi mu ba mu labari kun taba hira da kai inda ka bayyana mana cewa marigayi a buharin daji kun taba yin hulɗa da shi ka san yaransa kuma suna daga waɗanda suka fi kowa suna wajen satar shanu da mutane a takaice ba mu labarin shin za a iya shawo kan waɗannan barayin mutane kuma da duk lokacin da aka kama wani sai ka tarar da wuya in an kama mutum goma ba ka tarar takwas duka fulani ba to salamu alaikum kamar yin tambayar da ka min cewa daga abin da dai ya tashi inda zamfara ta yi iyaka da nijar farko farko a fara samun mutanen da suke rike makamai su tsaya wa ta'addanci daga yankin ne amma abun asalin asalin abun tun daga cikin katsina ya fara ya kai kamar shekara ashirin da yan kai tun daga wurin shin karkara a yi a zuba shanu ga gonakin mutane dukkan asalin da fitina nan daga yan banga ne su isu margayi isan gona abin da ya shayi har an ka zo shi jagoran ma'adugun aikin buharin daji zuwa babban na hannun damansa dogo gide har yau kuma har gobe akwai sauran barbashin yaran suna tsakanin zamfara katsina kaduna nasarawa yanzu wasu ba sun baro sun dawo yanke abuja kogi zuwa kwara state kuma har yanzu har kwanan gobe suna ɗauke da makaman nasu mu yanzu muna neman hanyar da za mu iya gane cewa akwai waɗanda suke yi mana alkawalin cewa idan za su samu wata hanya tabbatacciya hanya wadda ba sa samun hatsari ko wani abu abin da ya yi kama da haka kamar rasa ransu ko rasa dukiyoyinsu to su za su aje abun su huta saboda abun ya riga ya ishe su ya kai masu intaha kamar kwanan abin da ya faru a yankin nasara akwai waɗansu mutane waɗanda sun hito abun da farko ni ni fara kegonta ma shugabanninmu na miyatti Allah shi akwai wani mutumin daga zamfara ne amma ya baro shi ya dawo yankin nasara an kashe to yanzu ya za a yi in ba da shahara yanda za a ni ce aje a same shi ai inda akwai mutanen da suke izuwa zai su same shi gaba da gaba a yi bayanai da shi ba an yi gaba da gaba da shi ya ba da haɗin kai da goma ba daga baya wasu sun ka balle sun ka ce abin da ya kamashe shi tun da har ya hito ya ga a duniya cewa ya yi saranda har ya mika makaman nasa kawai a haɗa gurup a je a yaƙe shi kuma waɗanda suke jagoranci irin waɗannan abubuwa mun san su tun daga abin da ya kama zamfara lokacin da an ce za a yi setin da su margaye buharin daji su sun kaje sun ka wargaza tattaunawa da ake yi kuma nan ma an ɗauko irin ta kuma sun shiga kuma sun wargaza wannan tattaunawa duk abin da ya shahi lafiya da zaman lafiya akwai waɗanda ba sa goyon bayan abu saboda suna samun riba ta abin da waɗannan suke aikatawa ka taba yin zagi ko ka shiga gaba wasu suka ba da makamansu a cikin waɗannan mutane masu satar jama'a ba mu labarin yadda abun ya faru lalle akwai wani aboki na wanda ni nuna mai shi wannan abun babu matsala idan dai zai tsaya ya bada haɗin kai da gaskiya idan dai ba zai zamanto akwai shin amana in dai zai hito hitowa na tsakanin da Allah ya ce min to shi zai hito lokacin da yake ga mai shi ga inda zan je in jira shi ko ya same ni a gurin to ni da yake na sa abin da nike sai ni riga shi zuwa wurin kamin ya zo wurin na riga na ganshi ni tabbatar da lalle bai zo da niyan wani abu na ya shutar da ni ko wani abu sai ni ce mai to amma yanzu abin da za ya ta sama wuri kaza in je in same shi kuma haka mun kai ni je ni same shi ya dauki makamin ya bani ni kuma ni kira wa'anda ni ya yadda da su ni ba su makamai ni ma karan kai na kamin in ba da nashi sai da ni ba da nawa ni je kuma ni samu wa'anda nike gani ya dace kamar za su iya taimakawa ƙasar nan gabaki ɗaya ni masu bayanai sun kashe min to su yanzu ba za su taba yarda da ni ba abin da ake so duk wanda ya aikata wannan abu yana da makami ce musu lalle ina da makami sun ka ban dama ni je ni ɗauko makamin ni basu ni kira wani abokina shi ma ya zo ya bada nashi ni sa ya kira wani ni ce masa abin da za a yi wannan idan kuna son mu shi gaba da wannan aiki ku kafa mana wani kwamiti ko wani dalili ko wani hujja idan ni ja wani gada wani ya zaga daga baya zo ya yi mana illa tunda yau abin da ke faruwa kana yin abu don Allah wani zai iya zagaya je ya bata ka ya hada baki da waɗansu mutane a zo a yi maka walakanci kaga wannan ya zama to kamar shin amana shi kai da kai jagorancin ba za ka kira ba waɗanda ka jagoranta ba za su kira ba to gobe ya za a yi mutanen da suke aikata wannan dama suna rike da makamai a hannunsu ya za a yi su hito kamin in shigo wannan zaure na yi magana da mutanen baushi. na yi magana da mutanen kwara state na yi magana da mutanen lokoja na yi magana da mutanen kaduna da mutanen zamfara akwai wanda ya ce idan mun zo wannan zaure zai yi nashi bayanai a waya shi mu faɗa mana an ce baku da imani don haka kawai wani zai iya ɗaukar bindiga a dajin ma ya harbe wani kawai duk mutumin da ya bata maka rai baka da wani ofis da zaka tsare shi a gama sani abin da za a yi shi ke kawo dalilin halbi amma in za zaka yaje mutum ko akwai wurin da zaka tsare shi a yi bincike illahi na ya tabbata na halbi ne a halbe shi ai ba zai yi haka ba wani kuma da ganin guda in kai yi mai yana rike da makami kana rike da makami ka gaba kowa ya dama yana jiran wani ba mai shiga tsakani ai nan ne ake samun matsaloli su yi wada wa junan su ko wani ya tsaya ya kwanta wani a hanya ya kashe shi. To da haka dai muka kawo karshen wannan shiri na musamman daga nan Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Amurka musamman Nasiru Adamu Elhikaya da ya shirya wannan shiri. Ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin ke muku ban kwana mu huta lafiya.